Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin Najeriya. Wani rikicin kuma ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi waɗanda galibinsu 'yan arewacin ƙasar ne. za a ji a wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matuƙar buƙatar ƙara jiragen ƙasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi wanda hakan kuma ke janyo haɗura da mace-mace da yawa. Idan an yi haka ba za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awal na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda al'umma ke fama da tsadar kayan masarufi a wannan wata na azumi. Kamar yadda muka saba cikin watan Ramadan yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni kamar kowace ranar Juma'a tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefin rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNDP a takaice ta faɗa a wani rahoto cewa ta yiwu mutane kimanin miliyan 25 su fada cikin talauci a farkon shekarar 2022 yayin da wuraren kasuwanci suka kasance a kulle a lokacin da aka yi ta gama tsakanin sojoji da masu zanga-zangar adawa da sojojin da ke mulki a ƙasar. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AP babbar jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kani Raja ta ce talakawan da ke birane su ne abin zai fi shafa haka kuma mata da ke rike da iyalai su ma abin zai shafe su sosai rahoton ya ce kashi 83 cikin 100 na iyalai a myanmar sun faɗi cewa kudaden shigarsu sun ragu kusan da rabi saboda tasirin annobar coronavirus akan tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar dubu ɗari hudu. A yau Juma'a ma'aikatar lafiyar Indiya ta ba da rahoton samun mutum dubu ɗari uku da tamanin da shida da ɗari hudu da hamsin da biyu da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta dubu ɗari uku cikin kwana tara a jere. Kafafen yada labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi ya lanka har sau biyar akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi. Barkewar annobar zagaye na biyu a India ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya, kuma matsanancin karancin iskar oxygen ya ƙara zafafa yanayin. An da filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin ƙona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Kwararru a fannin lafiya na India sun ɗora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan takaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga sauƙin yaduwar cutar a farkon wannan shekarar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a a cewar jami'an lafiya abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. Turmutsutsin ya faru ne yayin da dubban Yahudawa suka je wani wurin ibada inda ake tuna da mutuwar rabba shimon bar yohai na karni na biyu a galili don bikin lagba omar da ake yi a duk shekara wanda ya kunshi addu'o'in dare da wake-wake da kuma raye-raye jiragen sama masu saukar ungulu sun kwashe mutanen da suka jakkata zuwa asibitoci a arewacin isra'ila a cewar hukumar da ke kula da motocin ɗaukar marasa lafiya ta magen david sojojin isra'ila sun ce tuna aka tura dakarun aikin ceto da jami'an lafiya wurin 'Yan tawayen da ke kokarin hamɓarar da sabuwar gwamnatin rikon kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargaɗi 'yan adawa akan kada su sake su yi zanga-zanga bayan mummunan gangaman da aka yi a farkon wannan makon inda akalla mutane shida suka mutu. gwamnatin kasar chadi ta ce 'yan tawayen da aka dorawa laifin kisan shugaba idris david etno a makon da ya gabata sun ja da baya sun koma tsallaken iyakan makwabciyar kasar Nijar. Ko da yake a wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, ƙungiyar 'yan tawayen ta yi kirarin cewa ita ke da iko daga garin da ke Chadi mai tazarar kilomita 300 arewa da babban birnin kasar. Nan take dai wata kafa mai zaman kanta bata iya tabbatar da ikirarin da ƙungiyar 'yan bindigar da ake kira FACT ta yi ba. mayakan kungiyar sun yi barazanar kai hari a jamina babban birnin kasar a su na hambarar da gwamnatin da muhammad idris debi ke jagoranta yanzu dan tsohon shugaban da aka kashe labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za mu ji cewa yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin kudu maso gabashin Najeriya wani rikicin kuma ya taso tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi waɗanda akasari 'yan sashen arewacin ƙasar ne Ga wakilin Alphonsus Okoro Igwe da cikakken rahoto. Yayin da ana ci gaba da fuskantar wani yanayi na rashin tsaro a kudu maso gabashin Najeriya. Wani rikici ku ya barke tsakanin gwamnatin jihar inugu da 'yan kasuwar dabbobi da aka fi sani da New Artisan Market da ke cikin inugu babban birnin jihar. Alhaji Umar Sadiq shine sakataren farko na wannan kasuwar. kuma ya faɗi yadda aka fara kasuwar da kuma abin da ya faru. Kasuwar da aka ina ta Ibrahim Livestock Market kasuwan dabbobi kenan a wancan gwamna ne ya ba mu kasuwan wato tsohon gwamna Cimaro Kenna Mani yawa gwamna Cimaro Kenna Mani to shin da ya ba mu kasuwan a shekara 2004 a gazetin nashi a 2006 ana raba mana shaguna muna ginawa da kuɗin mu muna karɓi loan daga banki sai mu zo mu gina a da tana cikin garin Enugu a Jide Lokoke da muka samu matsala a ciki kuma wurin mutane sun yawa ba inda trailer zai shiga sai muka samu matsala da yan wurin sai suka ce to su ba sa so zaman mu a wurin shi ne yasa muka nema wannan kasuwan na fita cikin garin to shi ne muka dawo nan Fatakwa Expressway da muka dawo nan shi ne da aka ga wurin ya budo shi ne yanzu suke nema fita da mu kuma shin an tashe ku ne daga kasuwar ko ne an shiga rusa muku shaguna eh an tashe mu daga kasuwan kuma an an ba mu sati biyu sati biyu bai ba aka yi magana yau wace garin a aka kawo trader wanda a rusa kasuwa kai nan shi ne gidansu wani ma ta arba'in bai san hanyar arewa ba yaya su koma da koma nasu suna nan yanzu an riga an fara rusa muku shaguna an fara rusa daga bakin hanya yaran mu suka yi tsada su suka ce ba zai taba faruwa ba mutum da ya kawo ma ya asara wanda ya fi miliyan biyar ita gwamnatin da ta ce ku tashi daga wajen akwai inda ta ware muku ku koma da zama ba inda ya ware mana abin da nake kira ga gwamnatin jihar Enugu ya duba da idon rahama ya duba yadda mutane mu suke wani ya shekara arba'in bai san hanyar arewa ba wani kuma na aka haife shi na wani kuma na aka haifi baban shi idan har man zai haka zai nuna mana wani wuri. to koya wannan lamarin ke shafar wasu 'yan kasuwa? suna na alhaji adam ko ma chairman na nu a cikin market to a yanzu gaskiya muna takuri muna cikin matsala ba kadan ba abinda da za mu yi buɗe baki ya zai mana wahala saboda irin cin wulakancin da aka yi mana ba mu taɓa ganin irin sa ba na kai kana arba'in da biyar a inugun nan amma wani abu bai taɓa faruwa da mu makamancin wannan ba zahiri mu muna cikin tozartuwa gwamnatin nan ta tozarta mu gwamnatin jihar inugu ta tozartar da mu babu wani maganar gudanar da harkoki mutane da suke ɗan zuwa suna kai biyun ma ba yi shigowa yanzu su sosai muna cikin wani hali na takura hakika saboda haka eh, a da samu na arewa su duba su taimake mu su sa baki a kan lamari Bisa waɗannan bayanan ne na nemi ji daga gwamnatin jihar Enugu da tsohon gwamna Dr. Chimaroken Namani da kuma iyalan wajenja wato asalin masu fili kafin gwamnatin jihar ƙarƙashin tsohon gwamnan ta mayar da shi kasuwa amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya citira tura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus, har yanzu dai muna Najeriya inda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu ilhikaya ya haɗa mana wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matuƙar buƙatar ƙarin jiragen ƙasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi wanda hakan kuma ke janyo haɗura inda ake asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Nasiru gare ka. 90% of the trucks we have today are over 20 years of yes. their age is a major problem. And that means we need Kashi casa'in cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kayan Najeriya sun fi shekara ashirin da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka yi dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye akwai haɗura ta Najeriya Ross Safety babbo yayyami ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya ziyarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara. sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin najeriya idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo lagos ko sun zo port ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can kaduna duk noman da ake yi ta jos ta kaduna ta funtuwa kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu to za ka ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wani suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi to ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa ɗaya daga shugabannin kungiyar direbobi comrade suleiman danzaki ya ce za su mika wuya ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a ogun state akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen talatin da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shine suna so za a kashe sama da biliyan ashirin da takwas domin sun ɗauko irin wadda aka yi na jamani ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba to mun gayyato mutanen italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan don ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa to amma abin da ke faruwa mu a matsayin ƙungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lashe. Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru, yanzu kuma ga rahoto na musamman. yayin da al'umma suke shiga wani yanayi da ake fama da azumin wata ramadana a kasar jamhuriyar kamaru musamman kan farashin kayayyakin masarufi a kasar baki da sai dai hamda kamar yadda wani dan kasuwa alhaji mahmud Awolu yakubu ya ce a wancan taunawa da muka yi da shi wannan shekaran kan bance a nan kasar kamaru mun samu ƙari ba sai dai mu ci alhamdulillah don mun samu rangome akan sauran shekarun da suka wuce na yawa alal misali kamar shinkafa yanzu muna iya samun shinkafa ta jaka goma sha biyar da rabi ana iya samun ta sha shida ana iya samun ta sha bakwai akwai manya ta ishirin da daya kantu kuma na kwali muna jika goma sha bakwai akwai na sha shida shi ma akwai mai gari kuma ishirin da shida da rabi ishirin da bakwai yawa ya kuma ta bangaren ah, man girki kasan ana amfani da shi da yawa wannan to ta bangaren man girki ta bangaren luil mayor shi kan za mu ci alhamdulillah shi ma kan ba samu kari ba tun da ana sai da leta ɗaya na mai akan jaka da ishirin a nan wajen mu yawa da kuma ana sarwa kan jaka da arba'in wannan yanzu kuma muna sarwa kan jaka da ishirin akwai kuma a ah, mai da ake sarwa nema na masu azir shi ma karton shi sha hudu ne yanzu yawon ana sai da leta daya jaka ba shirin shi ma yawa wato kana ganin cewa an samu rahusa kenan ba kamar shekarun da suka gabata eh, an samu rahusa kan sosai ba ma kanan ba paske har masu saye ma in sun zo suna matukar farin cikin mun ba su farashi ba sa neman rangwame sun sa abu yayi kasa. ya ta bangaren kwasomin ka an samu karuwan kwasomi ko kuma sun yi kasa kadan. to kwastomomi kam za mu ci alhamdulillah tunda anan mu muna cikin anguwa hausawa ne kuma mu an san mu an san kuma yadda muke sayar da kaya kuma da sauki akan sauran mutane to za mu ce kwastomomi kam tujur muna nan da su kamar yadda muka saba mu ba za mu ce akwai rangwame ko kuma akwai ƙari me fatan ka ga gwamnatin kasar kamaru wajen sake yin rangwame ga al'umma gaskiya na matukar farin ciki ba wanda irin wannan rangwame da suka mara kuma muna fatan ma ƙara yi domin na kasa da mu su masu sa musu bisa ta bangaren kayayyakin kwalama kuma kamar masu gasa balangu da kuma kaji na tattauna da alhaji rabi ismaila shi ma ga yadda hirta mu da kaya wato da farko karin farashin da aka samu na kaji ne kaji kuma wannan dama sanadiyar da aka samu karin farashin su tun lokacin corona da aka samu matsalan corona to ba ma samun kananan kaji fusin wanda ake kiwo ta kiwata su suke girma su fararen kajin to matsalan da aka samu kenan shi yasa kajin suke tsada to yanzu a kajin ana samun su kaman farashi a nan wani tunda ana gani dai kai tsaye kawai aka kara farashi kama abin ya tashi gwagwaron gari Eh, kamar kaji da muke siya jemil tuwasan wato jaka biyu da dala 60 so yanzu muke siyan su jaka biyu da 800 zuwa jaka uku abinda muke siyan su kenan ne ko kuma na kuke sayarwa al'umma? Eh, mu muna sayar ma al'umma jaka uku da rabi ba kwa samun korafi wajen masu sayan ko kuma ah, waɗanda suke sara kuma wajen ku eh kuna samu amma da yake yawanci sun gani a talbishin sun gani a kafafen watsa labarai cewa kajin sun yi wahala in sun zo a gaya musu farashi shi ke na hedar su a yanka kawai laifin a wajen wane ne gwamnati ne ko kuma masu kiwon kajin ne ko masu sayarwa ito eh yanzu ba za a ɗauki laifin a ɗora ma wani bangare ba saboda dama laifin ya je shafi corona ne farko corona ce da aka rufe bodoji da kawo sauran kayayyaki to shi su ma wannan aka samu karancin kawo su su kusan kananan kajin da baka ga cewar labewa ake da corona domin dai kawai a tsawala wa talakawa ba eto eh ba za mu iya tabbatarwa ba saboda a gaskiya hakika kan masu kiwon kaji suna kuka da kiwon kaji suna kuka suna kuka da kayan abinci ya tsada shi kuma kayan abincin nan mafi su shigo da shake gwamnati domin ta kawo sauki ga wani alamar ya eh to kira zai yi gwamnati shine ta san dai hanyar za ta ko ta bude ma jama'a hanyar da za su kawo su kananan kajin fusen kenan wanda za a kiwata su don mutane su samu sauki ko kuma in akwai hanyar za a kawo wasu kajin wanda suke irin na kwali wanda za a dinga samu wanda suke zuwa daga turai ko wasu kasashen makwata mu yana da kyau sannan sake zagaya wata bangaren masu sayar da kayayyakin yaji kuma game da yanda yanzu haka suke ganin wannan sallar za ta dumfaro su kan sha'an tsadar kayayyakin da suke sayarwa na kasuwancin su na tattauna da alhaji ya barista babban dan kasuwa ne a birnin ciniki da kasar kamar duwala shi ma ga abin da ya labarta mini eh, wato a halin da muke ciki a halin yanzu kasan a wannan shekarun da muka shiga tun shekarar da ta wuce izu zuwa yau wato shekarar corona kenan eh kasan mu muna kawo kaya daga najeriya ne daga kano wato muna kawo irin su shadda irin su leshi su voyel kai dai da su atamfobi da dai kayan maza da mata da na yara kanana duka to kasan najeriya suna lissafi su kayan da suke kawo lissafi naira ne da dola to sai kasance cewar yadda farashin dola da naira ya canza yanzu a kasashen turai wato inda suke kawo kaya wato a matsalolin corona nan sai kasance kasance da dilan da za mu saya a kuɗi daidai gwargwado a najeriya yanzu ya kasance ya ƙara kusan kusan rabin ninkin sa haka to idan muka kawo kuma nan sai ka ga idan ka gaya ma mutane farashi sai su ga wato kaman kana yi masu tsada ne kai kuma in ka buga lissafi kuma a yadda ka kawo gashi har yanzu gwamnatoci ba su tallafa ma 'yan kasuwa ba me ba su tallafa ma 'yan kasuwa ba ma garba ba wai su ɗauki kuɗi su mu ba su rage mana farashin su duwa ne su custom duty nan su custom din nan ana ba ana zuba kuɗi da yawa kaya dan kaɗan ya kaga ka biya duwa ne mai yawa to kaga wannan ba karamin ci baya bane ba ga dan kasuwa kaga in ka buga lissafi transport inka in ka zo ka buga lissafi kuma talakawa ba kuɗi mutane ba kuɗi kowa yana so ya sai kayan amma ba yi da kuɗi to kaga kai kuma in ka buga lissafi yadda ka kawo kaya kaga ya kaga ba fita kamar in ka buga lissafi yadda kai ka kashe gaba daya kai kaga su kuma suna bukata kuma su ga kamar kai musu tsada to kaga gaskiya matsalan ne matsala ce mai yawa ga mu yan kasuwa ga al'ummar mu kwastomomin mu masu sayan kaya to shine muke kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ga jami'an tsaron mu ko ga gwamnatocin mu ya kamata a ce a tallafa ma yan kasuwa domin shi talakan gari ko wanda yake a gari wanda zai je kasuwa ya sayi kaya a dan kasuwa yake kallo shi kuma dan kasuwa yana kallon shi ma manyan yan kasuwansa wanda yake so kaya a wajen su to kagan aka samu rage daga sama zuwa ƙasa zuwa ƙasa kaga talaka zai samu sauki kenan a wannan bangaren gaskiya muna kira ga gwamnati ya kamata ta duba bangaren wato mai ake cewa wato bangaren eh, custom kwaston na kan iyaka yadda muke biyan kuɗin kaya da kuma ɓangaren rabanu wato kamar me ake cewa wato yadda yan meri haka ake yawan biyan kuɗin meri ka ga in meri suka zo ka kaya ba shagon ka ma ko ba a cike yake ba zaka ga sun zuba maka kuɗi masu yawa gaskiya wannan ba karamin matsala ba ya kamata a ce a jinjina kuma a duba wannan matsala saboda talaka ma ya samu sauki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. francis jami babban zakan damban zamani ne damban kickboxing wanda ake yi da hannu da kafa ya iso kasasa ta haihuwa jamhuriyar kamaru anda ya kewaye babban birnin cinikayyar kasar duwala kuma dimbin magoya bayansa sun yi cincirindo akan manyan titunan birnin. suna yi masa murna na yadda ya ɗauko wannan babban kamu na duniya bayan ya yi wa takwaransa dukan kawo wuka a can las vegas da ke can ƙasar amurka ya ɗauki wannan kamu sannan kuma waɗansu matasa sun nuna jin daɗinsu kan namijin kokarin da francis din ya yi domin daukaka sunan jamhuriyar kamaru da ma nahiyar afirka baki daya On est tellement fier à que c'est mon idole d'abord de un. Le Cameroun est tellement fier de lui. Na farin ciki kuma na cikin matukar murna da na gan shi a gabana. Mu 'yan kasar Kamaru mun gamsu. Ce monsieur vaut de l'or. Nous, peuple camerounais, la jeunesse camerounaise doit rêver. Nous allons rêver jour et nuit parce qu'il nous a montré comment on peut réaliser un rêve même de quittant de rien. Promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison et c'est grâce Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui ma motivation, qui est de ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu euh, accomplir cette mission. Da ya yi jawabi ya ce na yi alkawari sai na kawo wa ƙasa ta haihuwa wannan kambu na lamba yabo da na samu na duniya baki daya. Yau gashi na kawo muku kuma na alfahari da ƙasa domin na cika burina na ɗan ƙasa kana ya ce ya yi haka ne domin irin ƙaunar da 'yan ƙasar suke nuna masa da ma nahiyar afirka baki daya shi sa na yi wannan namiji kokarin abin sani dai ana babban zakaran yan damben na duniya shekarunsa talatin da hudu ne kasar da haihuwa a duniya kuma kafin ya iso kasar kamaru sai dai karwa tsohon babban yan damben duniya mark tyson wannan kambun nasa domin ya saka masa tabaraki muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tarin falala na Ramadan. Nana Aisha ɗaliba ce a makaranta ta Islamiyya ta mata a nan da magaran. kowa ya san azumi abu ne mai mahimmancin gaske abu ne wata ne mai falala abu kaɗan in kika aikata alheri a cikin wannan wata e, alherai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kamar ɗalibai na fuska dukkan 'yan eh, eh, ma'aikatu na jarida menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke a gidan kafafen yada labaru muka ce ya kamata kenan wanda suke ba da labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa su san abin da annabin Allah ya ce to shi yasa muka ba da ƙarfi muke wannan karatun yau alhamdulillahi shekaru kaman biyu zuwa uku nan eh, makarantun namu kaman mu ce malaman tamu babba abubuwa da dama da take shishiryawa kuma bangare-bangare reshi-reshi na makarantu sai a gaya ma dalibai a ce kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abin da dai yake iyawa daidai gwalgwado daidai kari kin ga misali kamar muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin dalibai kowa ya kawo da nashi da na 'ya'yan shi a kai a taimakawa gajiyayyu masu karamin kari akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman sama akwai wanda ɗalibi ɗaya sai a ce ya ɗauki maraye ɗaya zuwa sama abin da dai ƙarhin shi zai iya ya ɗauke shi ma dindindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu kenan ana gangama kuɗi saboda a taimaka ma yara marayu wanda ƙarhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su kin san taimakon maraye aka ce Allah subhanahu ta'ala shi ne zai biya mutum Lale marhaba da wata mai amfana kuma za a yi aiki da abin da aka ji. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefa rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a India a duk rana na ci gaba da kusantar dubu hudu. A yau Juma'a ma'aikatar lafiyar India ta ba da rahoton samun mutum dubu da tamanin da shida da hudu hamsin da biyu da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta dubu ɗari uku cikin kwanaki tara a jere. Kafafen yada labaran indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi wuya lanka har sau biyar akan wanda ake sanarwa. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a a cewar jami'an lafiya abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake maku fatan alheri.